lokacin azumin Ramadan da hankulan jama'a musulmi suka karkata wajen hidimomi ga iyali da ibada. Wasu al'ummomi a arewacin Najeriya suna fuskantar matsanancin tashi-tashin hankula saboda haɗarin da 'yan bindiga ke jefa rayukansu a ciki. Wasu al'ummomi a yankin Tureta ta jihar Sokoto yankin da ke makwabtaka da jihar Zamfara sun ɗauki bakuncin 'yan bindiga waɗanda suka afkawa garuruwansu suna harbin jama'a tare da satar dabbobi da kuma wasu kayayyaki. Na zanta da wani mazaunin yankin na Tureta akan wannan harin. Suna na Honorable Dan Hagaye, Tureta Lo Hagamin Fura Girkin Tureta, tsohon kansila ne na Fura Girkin Tureta. halin da ake ciki yanzu wallahi barayi na ta kwashe ma mutane kaya sun shiga gidan kare ba a yanzu halin da ake ciki ba a ma san mina ne mutum na zuwa kashe ba suna cikin gidan kare sun yi mutum ɗari biyu wallahi sun zo bi masa sun yi ta bala'i da ma'aikata kwana hudu na wuce yanzu sun biyu sun yi ta halbe halbe duk wanda a bi masa ya bar garin sun shiga gidan kare cibiyar mu ta ture ta lokacin nan lambar tureta cikin garin lambar tureta sun ka sun kama ɗaukar mutane sati ɗaya sun sako mutane sun anshi shi miliyan biyar da ɗari uku wallahi muna da buƙatar taimakon ku a yaɗa abubuwan ga saboda a yi muna agaji ga jami'an tsaro. na nemi jin ƙarin bayani daga shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta tureta sai dai bai ɗauki duk kiran da na yi masa ba na kuma kira kaka kiran da na 'yan sandan najeriya a sokoto shi ma bai karɓa dukan kiran da na yi masa ba amma dai mazauna yankin na tureta sun tabbatar da cewa akwai jami'an tsaro a yankunan sai dai yawan su bai wadaci yankunan ba abin da yasa matsalar ke ci gaba wallahi jami'an tsaro na iyakacin nasu kokari magana gaskiya amma a ƙara musu yawa sannan ƙauyukan da aka tamma suna zuwa irin gidan kare kamata da an kai jami'an tsaro suna zama yanzu babu su shekarun da ta ko mota ɗaya akwai da 'yan sanda wallahi ba za su zo garin ba wani bayani da na samu daga wani jami'an tsaro da baya da iznin magana a hukumance ya tabbatar sun samu rahoton cewa barayi na kan kai hari a garin gidan kare da ke yankin bimasa a karamar mulkin tureta wannan lamarin yana faruwa ne lokacin da ministan 'yan sandan najeriya muhammadu megaridin gyadi yake cewa gwamnatin kasar na baiwa sha'anin tsaro kulawar gaske gwamnati ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin cewa an ɗauki kowane irin mataki ya dace na ganin cewa an samu kawo zaman lafiya a ƙasar nan sai dai kamar yadda aka sani sha'anin tsaro Ah, yana ɗaukar wani yanayi kullum sabon yanayi yake ɗauka yanzu da abin da muke gani a nan wajajen mu dai ne a ƙauyuka za ka ga an yi samun matsalolin domin mutane ne za su haɗa kansu su zo suna waɗannan ta'addanci ah, kuma wanda ya shafi 'yan uwansu wanda ya shafi makwabtansu ah, su ne za su zo su ba da bayanin yau wane da wane za a ɗauka kuma a zo dare shi a ɗauke su a tafi da su Eh, so yana da wuya a yi maganinsa in dai ba an samu goyon bayan kowa da kowa ba duk da waɗannan matakan da ministan ya faɗa dai har yanzu al'ummomi da dama a yankin arewacin najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro tare da jaddada kiraye-kiraye ga mahukunta akan samun ɗauki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya